shirin matasa ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25, da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mutu Alfa Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna. Tare da ni Hadiza Kyari. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 17 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. za mu yi magana ne akan dokar zubar da ciki a ƙasar kamaru. saurare muna tafe da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa Muhammad Laden ya zanta da wasu masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. cewar wasu ƙwararrun likitocin masu lura da mata masu ciki kashi talatin cikin ɗari na mata suna mutuwa a kowace shekara sakamakon zubar da ciki ba tare da samun kulawa ba dalilin haka ne ya sa wasu likitoci suka yi kira da halatta zubar da ciki a kamaru wakilinmu muhammad ladan a kasar kamaru ya zanta da wasu masu ruwa da tsaki akan wannan batun ga da tattaunawa ya kasance masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan shiri mai albarka na yau da gobe inda za mu tattauna a yau kan halarcin zubar da ciki ko ko illansa duba da cewa wannan shirin mun yi shi ne musamman domin a nan kasar kamaru wasu daga cikin likitoci eh, sun nemi a halatta zubar da ciki inda suka je suka duba mm, minista mai kula da harkar lafiya mu kuwa za mu tattauna ne a bangare ɗaya da wararren likitan nan dr adamu kasum sa'an nan daga baya za mu tattauna da matasa wanda su wa'annan abubuwan suka shafa mafi yawancin lokaci dr adamu kasum assalamu alaikum barkamu da kasancewa da kai a yau mun taho da wannan maudu'i na zubar da ciki ko menene ra'ayinka kan wannan abu a matsayinka da likita assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatuhu eh, bashar na muna wannan tambayan da kai mini kafin in so ma faɗan me na ra'ayin na fi so in ce muku duk likitocin da suka ɗauki wannan matakai suka haura gurin minista su tambayi wannan wannan maganar zubar da ciki zan iya ce musu ba zai yiwu a kamaru ba ba zai yiwu ba don me wato ba zai yiwu ba don zubar da ciki ba ba abu bane da za a tashi kurun a ce za a fitar da takarda ce a zubar da ciki kowanne kowa ki so zubar da ciki ya zubar zai zai kunshi da yawan matsala matsalan fari religious wato religious backing na nan da akwai iri-irin mutane da christian da musulmai da protestant da suke da nasu ra'ayi da ba zai wuce da sauƙi da za su yadda su tashi kurun sai a dinga zubar da ciki ba na biyu medical waɗanda za su dinga zubar da ciki a wani condition za su zubar da cikin ne na uku sun wanda suka ɗauki cikin ɗin da suka ɗauki cikin ɗin sun ɗauki ciki don su aihu ne ko sun ɗauki ciki don ba su san za su ɗauki ciki ba ne suke so su ce dole a san me yasa ma tukunna mutane suke zubar da ciki kar a tafi ana gyara ana warkar da ba a yi rigakafi a rufe abin da yake kawo wannan maganan ba me yasa ake zubar da ciki a fara shi nan me yasa tukunna sannan a shiga cewa wani irin hikima ne ta yama ake cire ciki tukunna ba kowa ba ne zai cire ciki saboda haka gwamnatin kamaru ba zai iya tashi ya ba da wannan inci ya ce in kana da ciki ka cire ba ba zai yiwu ba da akwai condition da zai iya faruwa a fitar da ciki wa'annan condition ɗin ana kira medical indication ne wa'annan yanzu a ce an yi ultrasound an duba ciki an ga cewa wannan cikin ɗin ya fito da ɗan da zai fito ya wahala ne da kila ko ba shi da kai ko ba shi da kwakwalwa a cikin kanshi ko kuma ba shi da kafafuwa wa'annan an isa a ce medically a cire saboda kara ɗaura ma iyayen ɗin. da wannan nauyi da ɗan da ba zai rayu ba na biyu da akwai waɗansu irin condition da a ce wannan abu ne ma da ba za a yi magana da yawa ba uba ya ma maƙa ciki kowa ya yi makanwa ciki genetically wato ba zai yiwu a bar wa'annan cikin ba an isa a yi wato zai zama na cewa abu ne da ba za a iya generalizing ba zai zama na case by case wato kowa da nashi situation ne saboda haka na nawar ra'ayin in kuka tambayi na ra'ayin kamar likita shin ce muku ba sa a bada wannan takardar ba zai yiwu ba a cewar wasu eh, kwararrun likitocin in mata masu ciki kashi talatin cikin ɗari eh, suna mutuwa a kowace shekara a ƙasar kamaru sakamakon zubar da ciki da ba tare da kulawa ba dr adamu kasim ko me yake janyo hakan nan bashar tambayanka na biyu ya fito da ansan da nake son gaya maka wato menene yake saka wayannan mutuwan din don suna tafiya su fidda ciki a gurin da bai cancanta ba ba kwararru likitoci ba ne suke fitar musu da ciki kai masu fitar da ciki ma har da akwai su boka da suke fitar da ciki da akwai wanda su ba likita ba ne ma suna aiki a likita amma an ba su wannan suna likita suka je suka nemi hanyar ne da za su cire ciki wani lokaci ma ba san dan ya yake ba wata ɗaya ne biyu ne uku ne hudu ne ya yi kwari bai yi kwari ba su je daga sun taɓo jini ya so fitowa ya ki tsayawa shi mace ita wanda take cikin ta mutu saboda eh, hemorrhage inda zamu ce jini ya kara a jikinta wani kuma abin da yake kashe su da yawa a cikin 30% daga faɗan nan infection ne yake kashe su a cire cikin ba a saka antibiotics ba zazzabi ya kama su septicemia ya shiga kwari su shiga cikin jini a shiga septic shock koda ya ɓaci hanta ya ɓaci a kai ka animation ka mutu saboda haka infection ne ke kashe su da sannan da hemorrhage jini shi yake kashe su da yawa saboda haka ba kwararrun likita bane suke cire ciki saboda haka ba dama ma a bada wannan incin din don an bude hanya da za a daɗa kashe su ne. A islamanci dai mun san zub da ciki yana daga cikin eh, manya-manyan laifuka da akan kimanta shi ma da kisa. kisan kai to a hukumance kuma a nan kasar kamaru eh, zub da ciki laifi ne babban laifi kuwa da shi ma dai dokan ƙasa na iya ɗaure mutum da wannan dr kasim me ya kamata a yi domin a rage mace-macen mata wajen wajen zub da cikin in ko kuma wajen ma haihuwa ga baki daya na ɗaya wanda ya raka wanda ta je ta cire cikin ma shi kan shi dole a tsare shi wanda ya cire cikin shi kan shi dole a tsare shi ita wanda ta cire cikin ita ma dole a tsare ta don ba islama ba kadai ko christian ma ba su yadda a cire ciki ba saboda haka religious base bai yadda ma kisa ne wannan wato kisa ne voluntary murder ne wannan kisa ne saboda haka duk wanda ya kai wani ya cire ciki dole a kama shi shi ma dole a yi jojin shi wanda ta cire da wanda ya cire duka duk wanda ya zama na dai ya complicity da ya saka baki a cikin wannan dole a kama to abin da za a iya yi duk abin duniya shi da education wato rashin education shi ke kawo duk matsalan nan yaro education ba tafiya makaranta ba ne ba bude school ba ne daga gidan da aka aifita daga nan education yake somawa. ba uba da uwa su za su gaya ma yarinya ko yaro in ya tashi ga inda ake zama ga inda ake girma ga inda za yi aure ga inda za a haihu ga inda abin da ba za yi ba daga nan education in ba a yi basic education ba an rinka samun ciki da za a samu ciki da ba a yi niyya ba wato cikin din ba wai sun nemi cikin ba ne ya zo haka ne to na biyu da laifin gwamnati rashin aiki da fatara yakan kawo yawan matsala ya saka yara suna fita suna tafiya su je su nemi maza saboda samun abinci su ce ma da iyayen da basu da kuɗi iyayen ma suna dafa musu baya su zo da ciki to cikin sun zo shi wanda ya cikin ma ya bace ba a ganin shi a tunanin da ake yi a ce to in aka haifi dan ma wa zai ba ma nono wa zai ba ma rigan saka wa zai ba ma dan kuɗin asibiti sai su nemi hanyar cirewa to inda a ce an gitta gwamnati ma ya saka baki ana samu a yi training yara suna dan professional training da ba shi gwamnati ya dauke su aiki ba a koya ma mutum gyara dan welda ina welda garaji ina aiki shi ka gani ya aure da sauri shi ma ya toshe wani hanya da yarinya da ba ga fita waje ba to na uku abin da yake kawo duk wa'annan abin banda wannan fataran banda duk wannan su mazajen yanzu 'yan yaran yanzu shaye-shayen kwaya da rashin zama a yi karatu ya saka in da iskanci ba abin da suke yi. To, Dr. Kasim baka ganin cewa akwai wani cikin da yakan zo da illa da matsaloli daban-daban yadda ya zama wani lokacin dole ne a ga yadda za a yi ko a ceci ran ita jatuma ko kuwa a ceci ran da a wannan lokacin kuma me ya kamata a yi. To Malam Bashir wannan kai magana wannan ya fito a cikin ansan da na fara bayarwa na ce in ciki ya zo da rauni ko ya zo da wani abu ya zama medical indication wannan ba cire ciki ba ne wani ma cikin da kanshi zai fita ba wani bane zai cire wato saboda wayansu cuta a jikin matan sai cikin ya fita da kanshi lokacin dole a taimake ta a wanke wannan cikin samu ka ta samu wannan infection to in kuma cikin ya zo da wani matsala da cewa yanzu matan nan tana da ciwon zuciya da ta je aihuwa za ta mutu ko wani abu dai dole shi an bada indication wannan kan dole dole ba za a ba za a ɗauki a kashe itace ga baki ɗaya da zai bada fure ba dole a ceci matan to wa'yansu cikin da na gaya maka kaman an riga an yi su radio an duba cewa wannan ɗan ya riga ya baci ba inda za yi dole a cire to amma a saka legal abortion wanda za ce mutum ya tashi saboda ya je ya nemi ciki ba wai da son shi ba ciki ɗana da kyau uwa tana da karfin ta tana da lafiyanta ta je ta samu likita ta kwanta a tablet don a cire a tebur don a cire mata ciki wannan ne muka ce ba za a yi ba ba zai yiwu ba on the religious basis ba zai yiwu ba on the medical basis ba zai yiwu ba don the consequence da yawa Masu sauraro har ila yau dai eh, shirin mu ne na yau da gobe ke ci gaba bayan mun tattauna da babban likita Dr. Adamu Kasum eh, kan zubar da ciki da ake nema wasu eh, likitoci suke nema su halatta shi a kasar Kamaru za mu waiwaya kuma wajen matasa musamman wada gurin Hadizatu Isa wace yar jarida ce a kasar Kamaru. Hadizatu Isa barkan mu da warhaka mun saurari dai Dr. Adamu Kasum inda ya nuna mana cewa zubar da ciki abu ne da ba shi da kyau yana da kuma illa da gaske kan lafiyar mutane to a matsayinki na mace kuma matashiya menene ra'ayinki kan wannan abu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh malam bashir ladar ne maka fatan alkhairi kuma gujiya game da wannan tambayar da kai mini mai matukar muhimmanci na zub da ciki a gaskiya kamar yadda ka tambayi ra'ayi na game da zub da cikin nima bana goyon bayan matan da suke aikata wannan zub da cikin din kamar yadda kake faɗa babban likita da kasin kun tuntuɓe shi ya faɗi ra'ayin shi kan cewar a gaskiya zub da ciki yana da illoli matuka domin muna gani sosai a gurin yara mata domin bayan su zub da ciki yana kai su ga mutuwa wannan yana ɗaya daga cikin manyan illolin kenan yana kai su ga halaka domin cewa zaka gani akan hanya kuma in ce akan tituna suke tafiya sayan kwayoyin waɗannan magunguna waɗanda suke haɗiya kuma bai dace da wato ciwon da suke yi ba ishe su haɗi wannan maganin maganin kawai ya ishe su kai su ga mutuwa ko kuma za su je su samu wani likitan da bai kware a wannan fannin ba bayan ya musu aiki shi ka ga cewa ya kai su ga hallaka kuma bayan ga haka ma wani ka ga cewa ko bace mutu ba yana bar mata wato cuta a jikinta wani ka ga cewa ya lalata mata mahaifa domin mu

har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma za mu koma don jin ci gaban tattaunawar. To sai kuma Fatima Hassan ita ma jarida ce. Eh, Fatima Hassan eh, a matsayin ki na mace me kike fahimta me ta ke fahimta kan waɗannan likitoci da suke nema a halatta zubar da ciki a ƙasar Kamaru. To Malam Bashir gaskiya ni dai daga cikin abin da nake ganin wa'annan likitocin suka bukaci a halasta zubar da ciki a ƙasar kamaru shine kamar yadda suka yi bayani sun ce a kowace shekara ana iya samun kashi 30 cikin 100 na mata waɗanda suke rasa rayukansu sakamakon zubar da ciki da suke yi ba bisa ka'ida ba wanda da a ce an halasta zubar da cikin ɗin wanda idan sun iso asibitin dai za a yi musu aiki wato bisa uh, amincewa wanda dai sai musu aiki wanda ba wani abu bane wanda aka yi shi na baya-baya to ana sun tabbata cewa za a iya wato samun raguwa dangane da mutuwa ko in ce mace-macen da mata suke yi a uh, wannan bangaren din. na malama fatima hassan eh, wato kadan na fahimce ki da kyau kina nufin dai da a ce an halatta zuba da cikin da ba a samu mace-macen mata wurin aikata wannan ba kenan? eh idan aka ce an halasta aka ce idan gwamnati ta san da cewa ana aikatawa to kaga ai ba za a samu mata musamman waɗanda suke tafiya zubar da cikin ɗin a ɓoye ba wanda wasu lokutan zaka ga waɗanda likitocin ma da suke zubar musu da cikin ɗin ba ƙwararru ba ne a haka dai ake tafiya ko kuma zaka ga wata taje ta sayi wasu magunguna akan titi ta sha wanda kuma gaskiya ba ta da tabbacin ingancin wannan maganin to saboda dai tana so ta biya wa kanta bukata ba ta da wani zaɓi wanda kuma kaga idan aka ce mutumin da ba ƙwararre ba ne yayi wa yayi wannan aikin to ai kaga dole za a samu matsala wanda zai iya kaiwa ga rasa ran mace to yawanci kan menene yake sa har mace ta nemi ta zubar da ciki abu kuma da muka san cewa mutane na neman shi Eh, har mutane sukan ɓadda dubban kuɗaɗe miliyoyi miliyoyi domin samun haihuwa amma kuwa a ga wasu matan in me yake sa wasu matan suke neman su ko su zub da wannan ciki. eh to daga cikin dalilan da yake sa wasu lokuta idan mata sun samu ciki suke kokarin zubar da cikin akwai a kaga da farko akwai ciki da ake iya samu wanda yake shiga wajen mahaifa wanda ake kira a faransanci grossesse extra uterine zaka ga wannan cikin shi ya kasance a bai shiga inda ya kamata a ce yaron ya shiga ya zauna ba to a wannan lokacin dole ne idan an samu irin wannan dole ne a zubar da cikin saboda a ceto rayuwar ita mahaifiyar sannan kuma akwai wasu lokuta zaka ga yara ne kanana matasa ko in ce masu karancin shekaru waɗanda an yi musu fiyaɗe ne wato an samu ciki wanda ba a shirya masa ba to idan aka samu irin wannan zaka ga iyaye sun shiga wani yanayi wanda dole za su buƙaci a zubar da wannan cikin ɗin To Azizatu Isa a take fahimtar menene yake sa mata har su nemi su ce suna so a zubar da ciki me yasa ake hakan yake faruwa menene ke kashin matsaloli ne game da yaran in a cikin ciki wato ma'ana rashin lafiya ko kuwa a'a matsala ce ta irin yadda aka je aka samo wannan cikin eh? abin da yake kai ga mata wato zub da ciki gaskiya abubuwan suna da yawa sosai na farko zaka ga cewa yarinya da karancin shekarunta tana zuwa makaranta iyayenta sun sha gwagwarmaya domin ba ta tarbiyya yadda ya dace tarbiyya ta addinin musulunci wanda ya nuna cewa zub da ciki haramun ne sun ba ta tarbiyya ingantacciya kwasan kawai da rana tsaka za ta kasance da juna biyu kaga ba za ta amince ba za ta so a ce iyayenta sun samu wannan mummunan labari daga gare ta ba sai kaga wannan tunanin zub da ciki ne zo mata a kai hakan yake sa ta je ta zub da ciki saboda ba ta so bacin rai iyayenta na biyu kuma akwai shaɗe fyaɗen da ya kasance ruwan dare gama gari a nahiyar afirka baki ɗaya a gaskiya iyaye suna shiga mahuyacin hali game da shaɗin da ake wa 'ya'yansu wasu mutuwa suke yi wasu kuma suna ɗaukan juna biyu to wannan juna biyu ne iyayen ba su su ba su amincewa 'ya'yansu su haifo waɗannan yaran kasancewa za su iya haifo 'ya'yan daba ƴaƴan da za su kasance musu wato katutu a wuya hakan yake sawa sanya wato iyayen tunanin zub da waɗannan cikin ƴaƴan su haifo ƴaƴan da ba san wane ne mahaifansu ba domin daga an musu fyaɗe gudu suke wasu kuma suna yin aikata fyaɗe ne da fuska a rufe to ka gani ta haka yake sanya wato matan tunanin zub da waɗannan da wannan cikin akwai kuma matan da mijinta baya ɗaukan ɗawainiyanta zaka ga ciwon mace da aurenta amma ta zubta ciki menene dalili miji baya daukan ɗawainiyar 'ya'ya baya kula da tarbiyya bare mai biya musu makarantu ko kuma ya ciyar da su ko kuma ya tufatar da su wannan matan ta cewar abin zai mata nauyi kasancewa bata da aikin ne bata da abin da zai taimaka wajen inganta rayuwar 'ya'yanta to sai ka ga tunanin zub da ciki ya zo mata a kwakwalwan kanta sai ta aikata haka daga ƙarshe dai malama hadiyatu isa wace shawara kika ga zaki iya baiwa matasa musamman mata tun da abun shi so ya fi shafa shawaran da zan ba wa mata a gaskiya ya kamata a ce mace ta riƙe kanta ta riƙe mutuncin kanta da sayan da za ta yi domin kada wannan al'amarin ya faru da ita ta bi shawarwarin iyayenta sa'an nan kuma muna kira ga gwamnati ta sa ido game da fyaɗin da ake wa 'ya'ya fyaɗin da ake wa 'ya'ya a gaskiya zama ruwan dare gama gari kamar yadda zub da ciki shi ma ya kasance ruwan dare gama gari a nahiyar afirka ya kamata a ce su saka ido game da haka domin magance wannan matsalar sai kuma iyaye maza su ma ya kamata a ce sun tsaya sun tsayi wandaka domin ɗaukan ɗawainiyar 'ya'yansu ba su tarbiyya kamar yadda ya dace domin a daina samun waɗannan ire-iren abubuwa a ƙasashe fyaɗe da zub da ciki yana kawo koma bayan ƙasa saboda yau idan an yi ma 'ya fyaɗe za ka ga cewa tana kunyan fitowa domin ta nemi aikin yi tana kunyan fitowa kada mutane su kalle ta suna yi mata dariya to kaga wannan abubuwan ma yana iya kawo koma baya a ƙasashe ya kamata a ce an duba wannan al'amari daga iyaye mata daga su 'ya'yan har ga gwamnati ya kamata a ce sun haɗa kai domin magance wannan matsalar to malama fatima hassan kafin mu rufe wannan shiri kowane shawara zaki ba wa masu sauraron mu a yanzu a wannan shiri namu na yau da gobe eto eh ni a nawa bangaren gaskiya shawarar da zan iya bayarwa musamman ma ga matasa saboda yawancin matasan waɗanda suke ɗaukan cikin yawanci zaka ga cikin da suke ɗauka ciki ne wanda ba a shirya mishi ba wanda kuma haka dole zaka ga an buƙaci a zubar da shi wani lokacin ma zaka ga yarinya tana tsaka da karatu ne sai kuma ta tsinci kanta da juna biyu dole dole kuma a nemi aje a zubar da wannan juna biyun to gaskiya ya kamata musamman matasa dai su hankalta su san abin da ya kamata a ce sun yi sannan kuma su san komai yana da lokacinsa sannan a wani bangaren kuma zaka ga mata wasu lokutan kawai matan sun buka suna bukatar suna zubar da ciki wanda gaskiya ciki ne wanda ba shi da wata matsala kuma zaka ga mace ce tana zaune da mai gidanta amma kuma saboda bata bukata bukatan wannan cikin ko kuma bata shirya masa ba sai kaga ta bukaci a zubar mata da shi to gaskiya kaga irin wannan wani abu ne wanda bai dace ba ya kamata a ce mata su gane cewa haihuwa dai Allah shi yake bawa wanda yake so a duk lokacin kuma da ya ga dama bayan mun saurari Dr. Adamu Kasim da kuma Fatima Hassan da Khadijatu Isa bari mu koma wajen malaman addinai guda biyu ma'ana Kiristanci da kuma Islama mu ji su kuma menene wato matsayin eh, zubar da ciki a Islamanci ko a Kiristanci. Eh, za mu waiwaya gurin eh, Sheikh Muhammad Awal Sheikh Muhammad Awal Assalamu alaikum madalla mun gode da ka bamu wannan lokaci mun taho maka da wannan tambaya menene matsayin wato zubar da ciki a islamance menene hukuncin wannan ya malamai eh, suka yi bayani a kai alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala asadin na wa sharafin sharafil mursalin nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin amma da salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh, gaskiya malamai sun yi sabani akan eh, maganan zub da ciki a gurin mace na farko uh, malamai na farko wanda suka goyi bayan cewa za a iya zub da ciki shine cikin idan bai yi wata hudu ba tunda Allah ta baraka wa ta'ala ya ba mu labari a cikin Qur'ani a cikin wata hudu yake turo mala'ika ya zo ya busa ma wato jariri a cikin mahaifiyan shi a cikin wata hudu ya busa mai rai kuma a rubuta kaddarori abin da zai same shi a duniya da ranar mutuwan shi da arzikin shi da kuma ajalin shi da kuma dan wuta ne ko dan aljanna ne daga wannan ranar ake zuwa daga ya cika wata hudu to malamai suka ce idan bai yi wata hudu ba a ciki to bayi da rai idan mace tana ganin cewa tana shayarwa ko kuma haihuwa yana bata wahala ko kuma ɗan da cikin da ta ɗauka zai iya hallaka rayuwanta to malamai sun goyi bayan cewa daga nan wannan lokacin za a iya cire shi saboda ita a wato a cici rayuwanta wannan malamai na farko kenan sannan malamai da suka ce bai halatta ba a zub da ciki sun kafa wato hujja da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ومن يقتل مؤمنا متعمدا khalidan fiha خالدا فيها وغضب wa عليه ولعنه وعد لهم azaban azima. malamai sun kafa hujja da wannan ayan amma gaskiya wannan ayan yana magana akan mutum baligi ko kuma wanda ya san abin da yake wanda alkalami ya ya hau kan shi wannan shine wannan ayan yake magana akai kai amma ni kaina ina goyon bayan ciki bayan wato idan mace ciki zai iya cutar da ita za ta shiga wani hali na damuwa da kuma rayuwanta yana cikin hatsari to wannan ya halatta a cire idan bai yi wata hudun ba kawai yanzu kuma bari mu kewaya wajen eh, pastor andre christian lafanga eh, limamin eh, kiristanci a nan kamaru pastor andre christian lafanga ko me za ka iya faɗa mana kan zubar da ciki me matsayinsa a kiristance ya baibul ya karantar a kai alors bonsoir monsieur bashir la bible nous dit directement au sujet de l'avortement que beaucoup, euh, malgré qu'ils ne parlent pas de manière directe, eh to ko da yake a cikin bible babu inda aka fito karara aka haramta wannan ya kamata mu sani shi ubangiji a cikin littafin mai tsarki ya nuna mana a cikin wato suran jeremi aya na biyar inda yake cewa ya san mutum kafin ya halitto mu can gaba kuma exodus aya 20 zuwa ashirin da ɗaya ya haramta mana shi ubangiji ya haramta mana kisan kai don haka zubar da ciki babu shi a cikin addinin kirista abu ne da ubangiji ya haramta mana babu yadda za a yi a ce ana kawai mutum zai zauna lokaci guda ya ce zai cire wato zai zubar da ciki domin abu kaza ko kaza yawanci a fahimtar mu rashin imani shi yake sa mutane su je suna irin wannan abubuwan rayuwa da mutuwa duk na ubangiji ne shi ya bar wa kansa sani saboda haka ba yadda za a yi mutum ya je wannan an bible dai bata karanta comme Dieu sait toutes choses en avance et il nous prescrit de ne pas tuer dans les dix commandements vous le savez bien que est interdit de tuer To masu sauraro kun ji yadda maudu'in mu ya kasance a yau inda muka tattauna da Dr. Adamu Kasum da Fatima Hassan da kuma Hadizatu Isa shi kuma malaman addinai daban-daban Sheikh Muhammad Awal da eh, Reverend Pastor Andre Christian Fanga. Godiya ta musamman gare ku gabaki daya shi kuma wani lokacin idan mai kowa mai komai ya so. Likitoci mu ɗauki Likitoci mu ɗauki shawararsu. wannan ciyon baya taba mu in muna ganga wannan ciyon baya taba mu idan muna ganga wannan ciyon baya taba mu idan muna muna ganga wannan ciyon baya taba mu idan muna muna ganga wannan ciyon baya taba mu idan sauraro ana muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin wanda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin bakin ɗayansa Sa'ida Hamdun tare da abokiyar aiki na da taya na gabatarwa Amina Buhari Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudumawa a cikin wannan shirin. Ni Hadiza Kyari daga nan birnin Washington DC ke cewa huta lafiya ma assalam. Muryar Amurka yau ta tantance. kwarai ba za su bai